A rahotonmu na masu ƙananan sana'o'i, a yau dandalin VOA ya samu zantawa da wata mace mai sana'ar haja wacce ta ce ta shafe shekaru ashirin tana wannan haja ga yadda hiramu ta kasance da ita. Sunana Jamila Ibrahim. Sana'ata ina sai da suturu wato atamfofi da laces da kuma materials sannan kuma ina sai da kamar su wannan voil su sufa su holland duk da any types of kayan saka da duk ina saidawa to me ja ka nake wannan sana'a ni dai kasuwanci kusan kamar in ce gado ne tunda na taso na ga dai mostly yayye na sanai kuma babu wata hanyar nema ko samu da yake da albarka kamar kasuwanci gashi kuma da mai siye da mai saidawa kuna taimaka juna kuma ni abin da ja hankali na shine na san duk wanda yake kasuwanci baya rasa ko da bai tara dukiya masu yawa ba asirin su na rufuwa kamar kimanin shekaru nawa kina kina wannan kasuwanci gaskiya na kasance tun ina kaman to zan iya kai 20 something years kenan tun da ina ramata ina taimaka yan uwana tun a lokacin na fara kasuwa ina kan school na san idan muka dawo hutu lokacin ana dan kwalba da nono ko kuma ka irin abin kankarar madara din nan daga na har na zo na kasance idan mun komo hutu zan yi idan kuma da na fara university in zan tafi zan saririn yan kananan yan kunnaye da takalma haka ka je ka ba student wanda ya ce bai da kuɗi yau ka ba shi wari gobe in ya kawo maka kuɗin ka sai ka karba to wannan kasuwancin naki kina fita da shi ne koko a gida ake yi ba na fita da shi da yake mutane sun san ina sai dai tafi da sample in nuna irin product din da nake da shi design in kana son wani colors din har gida ake biyo ni a zo a siya kuma a cikin gida nake yi ba kya fuskanta wata matsala ganin cewa ga ki da yaran ki kuma ana shirin ki gida eto eh alhamdulillah da yake su ma yaran na riga na tarbiyyatar da su bisa cewa kasuwanci ne kuma duk wanda ya zo a kullun dai su girmama na gaba kuma tunda dai muna sa adda a cikin al'amarin to ubangiji dai dandalin VOA zai dora da tattaunawar mu da malama Jamila a rahoton mu na gaba barka bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria